na gaya ma yarinyar nan na ce mata ka ta aure wannan yaro barawo ne ai adahama ba mutumin kirki bane na san shi tintini ban so ka hada jini da wannan ba yo lokacin hawa ba zan aishe shi ta ba da kenta kawai ta zata wani a da doka din gaba daya mai da ta inda ka san mazda ka waye ya kawo maganin mazda ɗina almunafiq gurguriya take alaji Ajiya ina zuwa. Inda ka aike ni. Ki biya rasit dubu biyar. Me? In ba da ki biya dubu biyar ba uwaka malam aya ban san ka ba kuwa ko dai kamar ne miki da mutanen ku wannan wani irin magana ne eh mutanen ku malulu ma daki wai wace irin mata ce ne kilakin banza kilakin wofi kilaki wallahi sai mun mare ki wallahi babe ina ki. wai ina ka aje wayanka ne tun azumacin sai kiran kai ki amma baka dauka ba so i'm sorry sweetheart su alhaji gashi ne yanzu sun taho gidanku yanzu ba komai dama ne ta samu kawai ka taho yanzu ka ji ok shikenan bari na ga yadda zan yi yanzu yanzu sai a tunanin kin da muke bari baban ya zo duk abin da za a yi sai a yi azima dole in yi kuka kuma dole in shiga damuwa <coughs> na auri mata ɗaya ɗaya ɗaya wajen goma sha biyar ina jin ka ji fa masu abin dan mijinki ya ce zai miki kishiya guda ɗaya tak kacal ka gani ko me wannan kuma nan man bilitin ne man gashi da gashi na mata da kuma maganin hana ɗaukar ciki ban taɓa ganin mara hankali kidahu mai irin ka ba a haba haba haba kai ƙarya ne ba zan yi wallahi kai takin ko ba fa nake ba ni ma take taɓarya nake yi ina wuni lafiya lau su fa waɗannan ƴaƴan makota ne duk lokacin da zan zo to na saba ina raba masa aliwa mai shegen zaki yaya kannan namu ai wa'annan ba kannan ka bane wa'annan fa ka san su su fa waɗannan fa ba abin da yake kawo sun banda zaki yaran nan da kake gani ƴaƴan bazawaranka sadiya da kake so ka aura